Ah, ya ce mara ina tambaya akan aure da aka ɗaura shi a bashi ya yi alkawarin zai ba da sadakin bayan aure amma har yanzu ah, bai ba da sadakin ba kuma idan aka tambaye shi sai ce ba zai bayar ba da allah malam ya hukuncin wani aure <laughs> ya yi jafai da yawa shi wani aure ana kiran ni kai tafi in talauci ya dame ka baka da komai zaka iya ci a wura mun na kawo amfani gona in bayar eh. ka da shi ka fara kalma mai kyau kawul ma'ruf hmm. sadaka ne matan za ta iya gure wannan auren kuma a biya shi matan akara auren yanzu an nusa yake hmm. ba zai biya ba akwai masa an kira raba auren mai biya masa ya sha kai ko eh kwana kwa sadaki aure ne inda ba shi da harshen da zai hmm. gaya mata bangar mai kyau hmm. mace tana da sada wurin Allah Qur'an ne na santa a ba su hakkin su kuma da shi da iyalansu ba zai yi baka ka aure mace ba kuɓu kuma baka da kalma mai kyau ka gaya mace ba zai yi ba kufur bi ni'ima ne eh shi sa manzana sallallahu alaihi wasallam hajjatu wada yake cewa kun karbe su da kalmar Allah mm. da amana Allah ka ci ban samu ba amma ba za a bayar ba a ba zai yi ba a kai ka kotu ka biya shi ka biya ta ko auren ya kare shi ka biya ta ka sadde ta sa mace in an daura aure mijin bai sadde ta ba daura aure kawai shi mijin ya mutu to duk abubuwan da ake kira na hakki ta cinye su ta ci sadakin maza ta yi takaba ta ci gado mijin bai mata ba ta ba daura aure kai mm. to saboda haka mace ba karamin ba ka zo ka sadde ta ka ce wai ba za ka biya ba a kai ka kotu a koya maka hankali ka biya ka biya mata kudinta ta gani damar ta sa kuma ai hul'i a raba ka da saboda ka mata kalma mai kyau ba haske mai ne ga gidan kowa afirka tv3 tafarkin rayuwa